Kalangu, studio Kalangu. Fondation Hirondelle Niger. sacha Hausa Studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanun labaru Biran zauren kafofin labaru ya tambayi mahukuntan ƙasar Nijar da su kawa kafofin labarun tallafi yadda za su sassauta sakamakon da cutar coronavirus ke haddasawa za ku ji cikon bayani. Dairar birnin Yame ta gudanar da wata gayyar shara a jiya a gabar kogin isar Niger. Manufar ita ce kare isar da kuma kyautata yanayin gabar a cewar shugaban jagorancin musamman na birnin Yame. Wane hukumci doka ta tanada ga wanda ya kashe dabbar wani? Amsar da za ku samu kenan tare da Juju Goje Maimuna Gajibo a cikin rahoton musamman na waga ranar Litinin. Man sauraro barkamu da yau Litinin 8 ga watan Yuni 2020. sunana gunguma man ɗantani yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Biron majalisar shawara ta zauren kafofin labaru na ƙasar Nijar Maison de la Presse a ranar 29 ga watan Mayu ya samu saduwa da Firaminista Birji Rafini inda suke ɗauke da shawarwari da dama na matakai domin sassauta sakamakon da allobar coronavirus ke haddasawa kafofin labarun na ƙasar Nijar. Gajerin shawarin da shugaban zauren Ibrahim Haruna ya zayyana wa Musa Hassan ta wayar Mun ba da shawarar a cikin gajeren lokaci a dauke nauyin biyan kudaden wuta da na ruwa na tsawon watanni uku na dukkan kafafen yada labarai. Tallafin mai na zirga-zirgar ababen hawa na watanni uku. A bar tallafin kudade kai tsaye ga kafafen yada labaran. Tallafin kayayyakin kiwon lafiya. A tallafawa 'yan jaridar da aka dakatar daga aiki. A ba da gudunmuwar zamantakewa na watanni uku a kalla. Sannan kuma a matakaicin lokaci a tattarawa kafafen yada labarai masu zaman kansu kudade akan kiraye-kirayen waya ko kuma kuma amfani da yanar gizo a girka wani tsarin tallafawa kafafen yada labaran domin fuskantar sakamakon annobar cutar corona a zaburar da shirin baiwa kafafen damar samun kwangilolin gwamnati da na sassanta sannan cikin dogon lokaci mun ba da shawarar gwamnati ta kara yawan kudaden tallafi da take baiwa kafafen yada labarai masu zaman kansu kuma a dawo a tsarin farko na rarraba tallafin a kai tsaye har ila yau kuma gwamnati ta saka hannunta cikin shirin samar da kudaden aiki da gidan jarida ya yi niyya Fitar da sharar ledodi cikin kogin Isa shine manufar gariyar shara da shugaban tawagar jagorancin musamman na da'irar birnin Yame ya shirya a da sahe a nan bakin gabar Isar. Muktar Mamudu ya ja hankalin al'ummomi ga mahimmancin ganin kowa ya yunkura ga kariyar Isar da kuma kyautata yanayin gabar kogin Isar. Bari mu saurari fasar kalamun nasa. la'akari da yadda wajen ya zaizaye da datti mun tambayi al'umma ONG da kungiyoyin da ke fafatuka a wannan fanni albarkacin wannan rana masu kula da tsirrai da muhalli su yi gangami domin tabbatar da tsabtace wajen kafin soma ruwan sama datti abu ne da dan adam yake haddasa shi kina a yi gangami don a dakatar da hakan dattin duka suna biyawa ne ta guntiyana da wasu unguwanni da ke gaba da kogi da suke zuba shara da dattin wannan abun bai kyautu ba shugaban ƙasa ta hanyar tsarin ya manyala ya ƙaddamar da tsarin tace hanyar kogi kenan muna a mataki na farko ina kira ga masu ruwa da tsaki da su kula da wannan arzikin na birnin namu cewa da kogi daga yame bari mu leƙa cin ƙasa A jiya jami'an tsaron polis na garin Difa sun gayyaci wani malami domin ya zo ya bada bayani bayan ƙararraki da al'ummar ta yi. Ana tuhumar malamin ne da ba da kashi har ma da raunatawa ga almajiran nasa a yanzu haka dai yana hannun 'yan sanda almajiran kuma na asibitin Difa ana jinyar su. Bari mu saurari Mamudu Ari, shugaban kungiyar makarantun allo na Difa. lokacin da na ji wannan labarin farko ban ma yarda ba daga bayar na tuntuba na ji lalle tabbas ne ya faru ban ji daɗi ba kuma labarin a yadda mutane suke yada ta akwai bambanci wannan malamin kamar yadda ji labari ya yi tafiya ne ya dawo ya iske ɗaliban shi yi laifi mutane suka kawo mishi korafi ya musu dukan da bai dace ba mutanen da suka kai mishi labarin laifin yaran ba su kai mishi yadda ya dace ba sun har ziga shi a cikin fushi ya do hukunci muna Allah wadai da haka wannan ba al'ada makarantu bane mu difa cibiyan karatu alkurani ne a adifa za ka kilga gida goma takwas duka na almajirai ne saboda haka gari ne wanda almajirai suke da daraja ake darajanta su abu ne bai taba faruwa tun da aka haifi iyayen iyayenmu wannan kuma kuskuren da ya faru ba halimin bane aka ne aka samu muna addu'a Allah ya kage gaba kuma muna jan yan uwanmu cewa kar su bada kofan da wasu za su ci mana mutunci bari mu komo nan birnin yame tare da taimakon cibiyar kasa mai katifin jini ta nan yame ɗin domin fuskantar gabcewar jini ita ce muhimmiyar manufar tsarin bada jini da ɗaliban jami'ar abdulmumuni ta nan yamme suka yi yau da sahe kwana biyu za su yi suna bayar da jinin a balbalin jami'ar a cewar muhammadu hashimu abdulrahman mataimakin babban sakataren ƙungiyar ɗaliban inda ya ce mun ɗauki alhinin za mu rika yin ayyuka wanda zai taimaka ma ba ɗalibai kaɗai ba al'umma ga baki ɗaya to shi yasa yau ma muka kira wannan ma'aikata mai kula da bada da shini domin mu kira abokan ɗalibai su taimaka su ba da shini saboda shi bada da shini abu ne mai kyau duk wanda ka taimaka ma da shini allah zai saka maka da alheri shi yasa muka kira su sabili da kowane lokaci mutane wani bi suna tabo mu ko cikin ɗaliban akwai mai kala jini kaza a taimaka musu don allah akwai mai bukatar shi ta kwana biyu ne za a yi wato da yau da gobe kamar da kuka gani ga mutane nan suna ta zuwa abokan mu ɗalibai suna da wanda bai samu damar zuwa ba yau gobe zai samu damar zuwa bari mu tattaka zuwa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Ɗaukar darussa a makarantun bokon sakandare na garin Maraɗi sun fuskanci gurɓacewa sosai yau da sahen nan biyo bayan wani kiran shiga yajin aiki da aka wallafa jiya bisa shafin yanar gizon sada zumunta wannan kiran yajin aiki babban sakataren ƙungiyar ɗaliban ƙasar Nijar ya karyatar da shi ga bayanin da ya yama wakilinmu Muhammad Mamman. Abin bakin ciki ne sosai kasancewar akwai mutane marasa kirki da ke ɗaukar tsoffin takardun zuwa yajin aiki su sauya su ta hanyar amfani da wata fasaha da bamu gane ba su kuma watsa su domin gurɓata al'amura. A jiya mun yi bincike domin gano wanda ke yin wannan batanci a zahiri. Mun gano ɗai daga cikin abokan haɗin bakinsa. Za mu ci gaba da wannan aiki na bankaɗowa saboda a daina watsa takardun karya na yajin aiki a kafofin sada zumunta. Tun lokacin da muka gano wannan kira mun ƙaryata shi da kakkausan murya ta hanyar kafafen sada zumunta aikin wasu mutane ne masu mugunyar aniya da ba su son karatu kuma suna son su gurɓata al'amuran karatun saboda haka muna kira ga ilahirin magoya bayan kungiyar usn su yi taka tsantsan takardar yajin aiki daga kungiyar take fitowa ba wai daga wata hanya ba ko kuma wasu mutane da ba mambobin kungiyar ba a shimfiɗar kasashen ƙungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma sai da yawo ecowas makiyaya na fuskantar matsaloli ainan kamar a misali fannin kai da kawowar mutane da dukiyoyinsu a bayanin da shugaban rukunin kungiyar makiyayan ƙasar niger Ropen ya yi ga kalamun da Amadu Halidu Taro ya yi akan wannan batu. Matsalolin da makiyaya suke cin karo da su a yankin ƙasashen Afirka ta yamma shine matsalolin rashin tsaro a iyakoki da ma cikin ƙasa. A yau makiyaya da ke tsallakawa ƙasashe ko ce ƙasa ta ginda ya sharuɗa waɗannan ƙa'idojin ma wata wahala ce. A wajen ban ruwa ma akwai matsala. Akwai ɗimbin matsaloli ga shi an rurrufe iyakoki saboda annobar wanda ya haddasa a yau cimakar dabbobi ma ya yi tsada. ba a samun shi a waɗansu wurare. Ina son gwamnati ta ci gaba da dafawa makiyaya masu shige da fice, sannan a samar da mafita ga makiyayan masu shige da fice. A wani labari da ya zo muna a jiya wajen karfe hudu na yamma wasu mutane dauke da makamai da ba a tantance ko su wane ne ba bisa motuna guda hudu sun yi awon gaba da mai garin marke jori cewa da jibrila jori mai lakarin suna jibbo garin dai yana kilomita goma sha biyu ne gabas ga sanam cikin gundumar abala jihar talabiri iyalan mai garin su ne suka tabbatar da wannan labarin a yanzu dai ba a sani ba yanda aka yi dalilin har suka kai aka kai ga wannan awon gaba da mai garin a faɗar iyalan nasa domin tunasarwa dai a watan mayu 2019 sarkin hulanin abala shi ma wasu mutane ɗauke da makamai sun yi awon gaba da shi kanan mai garin ɗan marke ta biyu wasu ɗauke da makamai su ma sun kashe shi cikin watan nuwamba 2019 A bayyanar sakamakon gwaje-gwajen da aka yi na cutar coronavirus a ranar 7 ga watan Yuni, an samu sabbin halayen kamuwa uku a cikin gwaji 37 da aka yi dukansu na yamai ne a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiyar al'umma da aka fitar ranar 7 ga watan Yuni 2020. zuwa ranar jiya kasar Nijar a jimilce mutum biyar aka wa gwaji tun wannan alloba ranar 19 ga watan maris mutum 973 aka tabbatar sun kamu 41 na cikin jinya 867 sun warke kuma mutum 65 sun mutu a rawaitar sanarwar. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Shirye-shiryen Studio Kalangu ke sauraro daga nan birni mai anguwar kwara Kano yanzu kuma sai rahoton na musamman. Duk wanda ya kashe dabbar wani mutum don ta mishi ɓanna laifi ne da ke iya kai mutum ga hukuncin zaman gidan kaso na shekara ɗaya zuwa biyar kuma da biyan tara ta jika biyar zuwa jika ɗari na sefa da zai baiwa wanda an da dabbar juju goje maimuna gazibo ta karawa balkisa hamidu bayani akai asumani shina da hawa usman ɗauke da fasara kashe dabbar wani mutum saboda ta yi muku banna a cikin gonar ku ya kasance wani laifi da kundin shari'ar Nijar ya tanadi hukunci a kansa. Malamar shari'a goje Maimuna gazibo ta yi bayani. A cikin rigingimun da ake samu tsakanin manoma da makiyaya in dabba ta maka abu na farko da mutane ke yi shine su kashe dabbar wannan kuma ya saba mu doka. Me ya kamata ku yi idan dabba ta cuta muku? In dabba ta muku banna sai ku kai kara wajen hukunta na kusa da ku duk lokacin da kuka yanke ma kanku hukunci. Misali wata saniya ko raƙumi ko doki da shiga gonar ku ya muku banna kawai sai ku kashe dabbar to za ku yi zaman kaso na shekara ɗaya zuwa shekara biyar tare kuma da biyan diya daga shekara biyar zuwa shekara ɗari biyar ga mai dabbar. Haka zalika mai dabbar na iya sa alkali ya tilasta muku ram bannar da kuka yi. In dabbar saniya ko raƙumi na iya kai shekara ɗari uku alkali zai iya tilasta tilasta muku ku biya jika ɗari biyar ga mai dabba dokokin ƙasar Nijar sun bayyana cewar in dabba ta yi maka banna alkali shi zai tilasta ma mai dabbar ya rama muku bannar da aka muku amma doka bata ba ku damar ku yanke ma kan hukunci ba ta hanyar kashe dabba. Yaya mutum zai yi idan ya sami kansa a gaban dabba mai haɗari? Idan wata dabba mai mugunta ta wani ta nemi kai muku hari kuna iya kashe ta don kare lahiyarku saboda akwai iyakoki kan doka misali wani sa yayyo kanku a guje ku kuma ku halbe shi da bindiga ba za a kai ku kaso ba saboda wannan ko da yake kuna iya kauce ma dabbar amma sai ku kashe ta to nan bayan ramuwar da ta hau kanku za ku yi zaman kaso ku biya diya ga gwamnati kuma ku biya kuɗin kishin laihi ga mai dabbar A cikin wani hali ne mai gari zai iya sulhunta bangarorin biyu? A matsayin shi na shugaba, mai gari zai iya kiro bangarorin guda biyu ya sasanta su, amma sai da amincewarsu. Daga nan sai ya zamanto mai shiga tsakani, ya nemi sasanta su kamar yadda dokar kasuwanci ta bayyana. In har 'yan kasuwa guda biyu, wani rikici ya shiga tsakaninsu na cinikayya, sai suka yi kokarin daidaitawa ba tare da sun je gaban kotun na 'yan kasuwa ba. To sai su nemi mai shiga tsakani ya daidaita su, amma in babu amincewar ɗaya daga cikin cikinsu to hakan ba zai samu ba sai dai kotu ta raba su. Gaba da masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku nina na dan badan da Adit Malamin Mangun ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu huta lafiya.